gafara ruba ɗon yola. Mai ruba ɗon yola.

na jin waka kowa dai taimakon da za a yi Allah zai karu ba ya Allah zai karu ya Allah ya zai karu ba Allah kuma aljanna Allah kuma aljanna akan malan ruba kan koda magana cikin dillanci Allah kuma

Thank you. ya